gaba na biyar annar dama na ya yajibu ghasluhu yace ce mun fahimta a cikin wannan hadisi jini na jasa ne ya wajaba a wanke shi a ina muka fahimci wannan cikin hadisi da annabi fagsili an ki dama ki wanke jini ga barin ki wannan ya nuna jini na jasa ne to sai dai faɗin sa cewa jini jasa ne gaba ɗaya ba tare da bayani ba wato akwai <coughs> nau'i na kusuri a ciki saboda ba dukkan jini ne ke zama najasa ba jinin haila najasa ne jinin istihaba ma najasa ne haka jini na nifas na biki shi ma najasa ne kun fahimta da kyau amma jini na dabbar da ya halatta a ci kamar rago kamar shanu kamar awaki kamar kaji wannan jinin su ba najasa bane ba haka jini da yake fitowa daga jikinka kai dan adam sakamakon jin ciwo ka ji rauni jini ya fita daga jikinka har ya bata ka ko ya tsiga a wani wuri na jikinka wannan duk ba najasa bane ba kun fahimci wannan da kyau duk maganar da kuka samu cikin maganganun malamai da ke cewa jini jisa ne jinin dan adam lokacin da ya fito daga jikinsa din nan to wannan ba magana ce ingantacciya ba ingantacciyar magana shine jini ba najasa bane ba in dai na dan adam ne wanda ya fito daga jikinsa sawa'un raunin sabo ne ko rauni ne wanda ya kon biyu jinin na fitowa kila tare da wari da ruwan kurji duk ba najasa bane ba wannan a shari'a musulunci za ka wanke shi a jikinka kawai don kasancewarsa datti amma ba don ya zama na jasa ba an fahimci wannan da kyau dalili akan haka sahabbai sun tafi wani yaki ko wata tafiya cikin dare sun sauka a masauki sai suka kyale wani suka ce kai gadin mu yi barci idan an jima kuma za mu tashi kai ma kai dan dana barci yana cikin barci abokanan adawa suka zo a baya yana kai tsaye yana gadi abokan adawa suka zo lokacin suka zo ya tashi yana kiyamul laili yana cikin sallah aka harbe shi da kibiya a nan gurin ya cire ta ya jefar ya ci gaba da sallah aka sake harbo ta daga nan ya cire ta ya ci gaba da sallah jini ko ina da ya gama ba an da yake sallar ka ba ta yi ba inda suna da fahimtar cewa jini din nan najasa ne zai yi najasa ta bata jikinsa kuma ya ci gaba da sallah haka to kaga wannan dalili ne mai karfi ya sau nawa sahabbai ke jin raunuka a wajen yaki su zo gida su yi jiya jini na zuba jikin su su je masallaci su yi sallah annabi bai taba cewa sallar ku ba ta yi ba Abdullahi dan Mas'ud ranan wata idi ya zo ya kama raƙumansa ya yanka da dabbobi ya gama jikinsa duk da jini aka ce kada ka mata salati kada ka mata salati lokacin azhar kawai sai ya shiga haka bai wanke jinin ba cikin sallah haka sallar sa ta yi ko ba ta yi ba Abdullahi dan Mas'ud ne fa